Sani zangon daura. Alhaji sani zangon gwandaura Sani ba yaro ba. Alhaji sani zangon daura. Ya kasa ita ba yaro ba. Alhaji sani zangon gwandaura Yanzu sani ya wuce yara. Alhaji sani shi sani in gaida shi alhaji sani zangon daura ko ba shi na na zangon daura in ga 'ya'yan shi in gaida su alhaji sani zangon daura in ga yayyan na zangon daura alhaji sani zangon daura in ga 'ya'yan na zangon daura in ga dangin shi in gaida su alhaji sani zangon daura idan na sauka birnin daura na sau ka zangon daula. Alhaji sani zangon Sani dan masani kanan mata walle Alhaji sani zangon Muhammadu mai daraja na salikin daula. Alhaji sani zangon daula. Sa'an nan sani yana dan yaro. Kankanan shi yana dan yaro. Sa'in nan yana makaranta. In ya fito makaranta zan talibe shi in roƙe shi ni abin ka na zangon daura ya ce alma jiri ci mi zan ba kaman man shata haji sani zangon daura ni alma jiri ci mi zan ba kaman man shata haji sani zangon daura malama girma bara ci yau ya girma ya zama malam sai lallabo in amsa alhaji sani lamban daura yanzu ya girma ya zama malam sai lallabo in amsa bala ji sani lamban daura alhaji sani na gode ma alhaji sani lamban daura alhaji sani zangon daura alhaji sani alhaji kanin mata walli alhaji sani dan kwandara adam masani kanin mata walli alhaji sani dan kwandara numa jai haji sani zan kwandara alhaji sani dan Kan ban je kan bawan allah